rahotanni da ke fitowa na baya bayanan na nuna da cewa mutane 27 ne suka rasa su sakamakon tashin wasu buwaban mai da ya auku a ƙauyen umulai umarari da ke dab da shiga cikin garin maiduguri wannan tashin bom din da ya auku ne a jiya lokacin da ake sallan asuba inda wasu da ake zaton cewa yan kungiyar boko haram ne mata suka kutsa cikin wani masallaci suka tada mabumman da ke jikin su yayin da ɗayan aka ce ta tada shi ne a ginin wata bishiya da kuma take kukar neman taimako da isowar waɗannan mutanen ne dai sai ta tada wannan bom din da ke jikinta nan da ma aka ce ta halaka mutane da dama tun da farko dai an samu rahotannin cewa mutane 24 ne suka mutu yayin da daga bisani aka samu karuwar mutuwan wasu guda uku wanda nan ne adadin aka ce ya sassan ma 27 tuni dai gwamnan jihar borno honorable kashi tima ya ziyarci inda aka samu wannan tashin bom din don jajantawa al'umman da waɗanda abin ya shafa da kuma jan hankulan jama'a kamar haka kine kiran da zamu mu yi jama'a shine a tashi tsaye a ga cewa in ana sallah a lokutan sallah waɗansu su yi gadin jama'a sallata waɗansu kuma su yi sallah an fara yi to satinni kamar takwas da suka wuce an dan samu zaman lafiya shi ne mutanen mu suka yi dan baya kaɗan sai wannan kuma hargitsin ta zo ta faru mun yi imani mun ci nasara a kansu kuma mun yi imani insha Allah nan ba da dadewa ba za a samu zaman lafiya na kuma santa da wasu mazauna wannan yanki da kuma suka shaida mini yadda abin ya wakana kamar haka gaskiya yadda abin ya faru bom ne ya tashi da safe da farin da asuba ya tashi mm. mutane sun riga sun yi roko ya zo ya danna ya tashi to na biyu kuma jama'a sun taru suna su daddebi iyayensu da kanninsu da yaransu to ɗayan kuma ta zo ta shiga tsakaninsu sai akwai mata a cikin gidanta sai ta ce ma matan ki zo da ta zo sai ta ce ki tsara take mace ce ta zo eh, mace ce ta zo da bom din dukansu biyu mata ne mm. ɗayan mace ta sa kayan namiji ta rufe kanta ta shiga masallacin ya tashi ɗayan kuma mace ce da les a jikinta dan les din akwai a ciki akan itace mai yanzu haka les na jikinta din to ta zo da les sai ya sai ta kira wata mata cikin gidan ta ce zo ke da ta zo ta ce ke ki salati dan naki ya riga ya kare to mutane da suke cikin suke karkashin bishiyan kuma ba su yi tunanin haka ba kawai sai wannan abun ya amsa kamar a karkashin bishiya ne ko a cikin masallaci ne a karkashin bishiya Ah. na biyu ke ko kuma ababen guda biyu ne eh biyu ne daya ne a cikin masallaci sai kuma a ƙarshen eh a cikin karkashin bishiya kamar za a iya sa irin mutane da suka mutu za su kai nawa ne mutane da suka mutu mutum 27 27 eh wanda mu muka binne mutum 27 wato da mata da maza duka kenan eh sannan kuma daga baya an kawo daya. an ce kamar wannan masallacin an ma daɗe ba a sallah ciki kamar an rufe an bari ya fi wata biyar din ma to shekaran jiya ka bude ba jiya ba shekaran jiya ka bude shekaran jiya an yi sallah jiya an yi sallah to yau abin ya faru saboda boko haram eh saboda bombom din nan tunda garin muna bakin jeji wannan bari mu bi ga masallacin mu ya akwai sibilan jet to sun je masallaci wanda ya zo wanda bai zo ba akan shiri ne muna yin sallah sai muka tashi da ya tashi kuma ya kuma yana nan ya zo ya tashi an ce ba ma har guda biyu ne guda biyu ne ya tashi guda biyu ne ya tashi a haka to kamar wani hali kuke cikin za a wannan gari ga wannan gari ga manan da mana hannun Allah ne kawai ba mu da za yi komi za yi kadar Allah ne ya yi za ku rumi kadar Allah sannu ba wannan lamari dai ya sa an samu yawaitar marayu a wannan ƙauye wadda babu abin da mutum zai ji ila kukan ƙananan yara da suka rasa iyayensu kama da maza da mata haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya